بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الحميس ashirin da biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da talatin ga watan Jun shekara miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na tamanin da hudu daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqihu abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da tsarin al'adunsa da karantawar shi game da addini da yadda yake gudanar da al'amuran rayuwa ta yau da kullum da yadda yake tafiye-tafiyensa jihadi da yadda yake ba da fatawa da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna jinjina ma Ibnu qayyim saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa yayi ta hakikin mas'aloli da yawa a cikin wannan tarihi alhalin yana halin tafiya ba tare da yana kusa da littafan shi ba a lokacin da ya je ƙasar makka don yin aikin hajji daga ƙasarsu ta dimashku sham allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi a darasin mu na baya mun yi magana akan wani malami da aka ce a yanzu a duniya shine wakilin kafirai dangane da ƙoƙarin kawo addinin kirist islam mai da musulunci da kafirci addini ɗaya da ƙoƙarin goyon bayan duk wata ɗabi'a da wani yanayi da aka samu daga kafirai turawan yamma a shigo da shi musulunci wannan malami da ya samu wannan fitina shine Dr. Yusuf ibn Abdullahi al-Qardawi Allah shi kyauta to akwai babban malami Abu Abdullah Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i babban malami na kasar Yaman malamin hadisi wanda ya rasu hijira shekara 1422 kaman kwatankwacin shekaru goma sha hudu kenan da rasuwarsa yanzu ko Allah ya gafarta mishi shine yayin wannan littafi gashi iskatul kalbil awi yusuf ibn abdullahi al-qardawi darul asar na kasar sana'a a yaman su suka buga littafin gashi dan karamar littafi ne asalin littafin laccoci ne da ya gabatar a inda ya saurari wasu kasusuwa da aka kawo mishi kamar da ya bada labari na shi kardawi din yaji irin maganganun banza da fatawoyi na shaidanci waɗanda kardawi ke bayar da su da yake kokarin waje barna shine fa wannan malami bai kasa a gwiwa ba ya tashi ya mishi wannan raddi mai ɗaci kai daga jin sunan raddin iskatul kalbil awi rufe bakin kare mai haushi na fata mun gane wannan ya yi mishi raddi sosai babu ainihin daɗi a ciki don eh, shi kuma maganganun da yake maganganu ne na radda maganganu ne na zindiƙanci ƙaryata alƙur'ani yi ma ainihin nasoshin addinin musulunci fassara ta sarrai da makamantansu Allah ya tsare mu to muna ci gaba da tattauna mas'ala wadda ke da alaka da ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dangane da karanta alqur'ani da sauraron karatun shi da natsuwa wurin karatun shi mun ji bayanai akan fassarorin da malamai suka yi ma hadisan laysa minna man lam yataganna bil qur'an da kuma bayani akan hukuncin rera alqur'ani da bayani akan menene ya halasta menene bai halasta ba abinda muke so mu ƙara a nan a yanzu shine za mu ɗan reraye wannan littafi na bida'ul qurra alqadimati wal mu'asira bida'ul qurra bid'o'in mahaddata ko alarammomi na da bid'o'in da da can malamai suka ba da labarin an samu makaranta suna yin su da kuma al mu'asira waɗanda aka rayu da su bid'o'in na yanzu malam bakar abu zai babban malami ne ya karantar a ƙasar makka ya yi limanci a masallacin makka profesa ne ya yi ritaya ya rasu Allah ya mushi rahama da gafara ya da tafai da dama masu mutukar muhimmanci a cikin ilimi a ta takaice ya kawo bidiyoyin bayan da ya mukaddima za mu bi a aqlam din ne kadai su ma ba duka ba daga ciki yace akwai al-khuruj bil qira'ati an lahan arabi ila luhun al fitar da karatun alqur'ani daga karin sautin larabawa zuwa karin sautin wasu al'adu daban kamar yadda muke misali jiya za ga ƴan umma yarbawa suna da wannan matsala ba wai ba za su iya bane a za su juya halshen qur'ani ka ji kamar suna karanta waka ne da yaran su to wannan babu kyau jama'a tuntuni malamai sun yi magana kan shi kamar al ibnu ibn qutaybah dinawari a cikin littafin mushkilul qur'an ta'wilu mushkilul qur'an yayi wannan ainihin wato magana haka ibn al-qayyim a cikin littafin igasatul lahfan amma sayyidish shaitan na da gaske yadda shaidan yake ainihin batar da mutane ya nuna musu haka amma musu wa'azi kuma suka kama ana kyama al'adar su ne ko kabilar su ne ba daidai bane sannan na gaba akwai annahyu alal qira'ati bi a ahli fisk wal fujuri yana daga cikin bid'an makaranta shine karanta alqur'ani da karin sauti ko murya irin ta fasikai da irin ta yan iska ma'ana mutum ya dinga rera kur'ani da irin rerawan mawaka da irin rerawan 'yan dandi da 'yan daudu irin yadda suke karya zantakarsu a ji karatunka na alkur'ani ya koma irin haka wannan ma bid'a ce tun da ana yinta akwai malam ibnu kayyal ad-dimashqi wanda ya rayu a karni na goma yayi rubutu musamman akan wannan ainihin mas'ala littafi mai suna al-anjumuz zawahir fi tahrimil qira'ati bi duhuli ahli al-fisq wal kaba'ir sannan sai kabiyar da muka tattauna daga ciki irin waɗannan kabaya ita ce qira'atul anghami wa tamtid wa rubama dakhalaha raqsun wa raklun ay darbun bil qadamaini hadha summiyat قراءة tarqis karatu tare da rawa ana karanta qur'ani ana rawa ana jefa kafa ana yin ainihin ana kekkewayawa a gaban liman ko wani sufi ko wani shehi wannan yan dariƙa ne suke shi jama'a musamman yan dariƙar shaziliya a ƙasar misra kamar yadda shi malamin ya bada labari ya ce ya ɗauka wannan gaba ɗaya an daina yi sai da ya je ƙasar misira a shekarar hijira da shekara 1391 ya je wani masallaci kawai sai tarar da ƙatti sun tare suna tarawa ana kanta ƙwarari wannan bid'a ce jama'a mummuna Allah ya tsare mu sai alqira'atu at-talhin fil qira'a talhinul gina'i wash-shi'r shine mas'alar da muka tattauna dalla dalla daga malamai ya haramta mutum ya dinga karanta Qur'ani yana rera shi irin rerawan waka yayi maganganu masu tsawo akan irin wannan hakanan at-tatrib wa bitardid sauti wa kasratu tarji'at sai kuma ainihin wato rerawa da kaiwa a kawo da yin kwangawakon baya shi ma babu kyau hazzuhu ka hazzu shi'r rera Qur'ani a guje kamar yadda ake rera waka karantawa da gudu da sauri da gudu da sauri sai alƙira'atu bil idara sauka taron saukar ƙur'ani saboda za mu jarabawa ko an eh, wani wani gwamna na neman ya kwace mana filayenmu ko wata kwangida ta makalkale sai mu dinga taruwa duk juma'a ko wani dan siyasa ko wani shugaban makaranta yanzu hain izala suna yin wannan ɗan izala saboda munafunci jama'a sai su je su taru a gidajen su don neman shiga a gon ofis ɗinsu sai su tafi gidan chairman ne na local government provost ne na fc e, director ne ko fansec na wata ma'aikata sai a ce wai an zo za a mai addu'a wai da da'awar wai ana so a raba shi da kar ya shiga bokaye wai dan kai ya hulɗa da bokaye sai a zo a taru a samo qur'ani musamman irin wannan qur'ani na warshu wanda yake zuwa falle-falle ko kuma yanzu akwai na zamani mai izu-izu sai a raba ma katti qur'ani gaba ɗayan shi cikin awa guda kowa ya karanta abin da aka bashi ko awa biyu sai a ce wai an sauka ayi addu'a wannan bid'a ce tun da can ana yin ta gashi yace wa huwa tanawul mujtami'ina fi qira'ati aya aw ayat aw sura aw suwar ila an yatakamalu bil qira'a shine a rarraba qur'ani daban-daban a hahada kowa ya karanta bangare daban sai a ce an sauka wannan bid'a ce mummuna yace wal idaratu bid'atun qadimatun ankara hal imma, malikun wa ghayruhu ce tsohuwar bid'a ce tun zamanin Imam Malik yayi inkarin wannan da shi da su an samu al-Imam Shatibi a cikin fatawa din shi ya bada fatawa akan haramcinta ina fata mun gane wannan na gaba shine al-qira'atu fi manaratil masjid karanta Qur'ani akan manarar masallaci a Hausa man masallaci ana karanta Qur'ani ko kuma a yanzu sai a saka Qur'ani a lasifika masallaci kawai a jona daga ciki kawai eh, sautin na tashi ta ko ta ko ina ko mun gane irin firi hudu ba ko firi wa'azi ko ana gyaran masallaci kawai sai a jera qur'ani a jikin ka haka a kara handset ko radio shikenan yana tashi akan akan speaker kowa na ji ya baza gari wannan ma wulakanta qur'ani na jama'a ba karama ce ga qur'ani ba ko mun gane wannan wannan ma ƴan umma ahlus sunna suna yi tsohuwar bid'a ce al-imamu ibnu al-jawzi ya bada fatawa akan babu kyau a cikin littafin shi na talbisu iblis da muka yi magana akai ja na'am daga cikin bidiyoyin da aka samu mutanen da suna yi game da qur'ani shine sai a samu mutum ya qara'ul qur'an alqari'u ya qara'ul qur'an wa yashrabu dukhan yana shan yana karatun qur'ani yana yana shan taba ko wani abu mai kama da ita wannan eh, ina jin an daina yin ta yanzu ko da wuya an bari ba daina ba yanzu to kaji ita ma wannan eh, irin tabakar din kenan har yanzu ana yi ana kanta qur'ani ana ana shan taba subhanallahi giji Allah ya tsare mu wannan yake wa qarishtar da nakirul ulama'i alal fa'ila lidhalika afradtu fihi rasaila li ba'd ufrad fi rasaila li ba'd ulama'i misr yace malamai sun tsananta wato maganganu akan wannan bid'a ta karanta qur'ani tare da shan taba ko wani abu don haka an samu malamin ƙasar misr sun yi rubutu musamman akai kai don misirawa sun fi kowa shahara da wannan saboda mayin taba ne jama'a a filin arafa ko amina ana zaman aikin hajji ba inda kowa tuba kawai yake ko za ka yi ganin ba misir ya wurshanta ba ni na gani ne ba wai labari ba duk in ta kare kawai zai kunna wata kaga dai wuri ne na neman tuba neman kusanci ga Allah kowa ya manta duk wani abu na duniya abin abin alheri ma da abin arziki ma ka jingine shi gefe to amma ka ga ba misir yana tashanta ba shi sai shanya kwali guda kafin rana ta fadi Allah ya tsare mu alƙira'atu wal'iƙira'u bi shawazir ƙira'at karanta ƙur'ani ko wa mutane karatun alƙur'ani ta hanyar ƙira'a wadda bata tabbata ba shazza ba daidai ba ne da abin da za a koya mutane a koya musu tabbataccen karatu aljam'u bai na ƙira'atai ni fa aksara fi ayatin wahida fi salati au kharijiha fi majami'in nasi au nahu zalika min ahwalil mubahat mutum ya dinga karatu a lokaci guda da a fiye da ɗaya idan an zo ana wa'azi dan ya kuna mutane shi ya iya karatun ƙwar'ani kafin mai wa'azin ya zo sai alaran ma ya karanta ƙwar'ani yana cikin karanta wannan aya da warshu aya ta gaba da hafsu aya ta gaba da susi ko duk ayar da ya karanta yan tana da bambanci farshul huruf ko imala ko sakat sai ya sake maimaita ta wannan ma ɗaliban ahlus sunna suna yin wannan mun sha gani da idan ba daidai bane jama'a yana daga cikin salo na nuna ainihin wato ni na iya da wuya ka yi wannan dan ikhlasi da wuya zai wuya ka ce ikhlasi ne kake yin wannan ko mun gane wannan alayi halin abin da yasa muke ambata waɗannan abubuwa dan in ba mu san su ba mu san su mu kuma gyara abin da ke faruwa jama'a yawanci muna aikata ayyuka ne a cikin ibadu kafin mu san matsayinsu ba mu aiki da wannan dan karatun nan da muka rina na cikin ahalari shine wa Allah ya fa'ala fa'ilan hatta alama hukuman lahi fi karka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah game da shi amma kawai duk abin da muka tashi muga ana yi yayi ko kuma zuciyarmu ta raya mana ya kamata a yi kawai sai mu ci gaba da yi to daga baya idan yan dariƙa ne suka yi sai a ce bid'a ne idan ahlus sunna ne suka yi ko sai a ce sunna ne wannan zalunci ko mun gane wannan akwai abubuwa da dama yanzu kaji mafi yawan waɗannan ahlus sunna ke yin su dan dama yan rika a kasar na ba su yi qur'ani ban ba kwanan nan da suka ga abin ya musu yawa shege da hauka sannan sai kuma suna kanta qur'ani daidai wa daidai ba amma da ai ba ma sa karanta qur'ani irin wannan karatun mai kyau na su yi waɗannan abubuwa to ya kamata mu gane qur'ani ibada ce karanta shi haddace shi sauraron karatun shi fassara shi dukkan mu'amalar da ka yi da shi sunanta ibada to kuma duk ibada ba a yin ta sai an samu wannan kaifiyar a cikin ingantaccen nasi kamar yadda malam albani yake fada a cikin karken ahkamul jana'iz can wajen bid'ul jana'iz ya kawo qawaid waɗanda da su ake iya tantance bid'o'i daga ciki yake cewa kullu ibadatin lam ta'ati kayfiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu duk wata ibada wadda ba a samu yanayin ta ba sai a cikin hadisi mai rauni ko na ƙarya da kuma kullu ma nassa ala istihbabihi ulama wala yuridu alaihi dalilun siya al mutaakhirin min al ulama a samu malamai ne kadai ba annabi ne ya faɗa ba malamai su ce a dinga yin kaza addini ne sai alaliba gaba daya yi da hujja a cikin addini yanzu kamar misali za ga malamai suna cewa a ja tarbi malamai sun ce a dinga jan tarbi ba yi da dalili a cikin addinin Allah ku ba haka ba jama'a malami ya kai malami amma sai gaji ya ce babu laifi ana iya jan carbi babu laifi to wannan addini ne eh to babu shi a cikin addinin Allah ma'ana babu nasi akai haka kuma wa kullu ma ulsika bil ibadati min adatil kuffar al'adun kafirai sai a dinga manna su da addini ka dauka dai kamar tarbidin har ila yau kamar maulidi suna nan da burjik al'adun wasu kafirai ne sai a ga a ah, to ai yana da kyau zaka nan yace daga kuma daga ci kuma akwai al-istihsan bila hujja kyautata abu kawai abu ya burge ku babu wani dalili a cikin asalin shari'a idan abu ya burge ka inda yake ba albani ne ambaci wannan ba idan abu ya burge ka babu wata hujja to kawai sai ka ci gaba da yi sai in an neme ka da kawo hujja sai ka tafi nemanta to yanzu abin da kake nema shubha dan ita hujja sai an same ta sannan ki kafa hukunci inda sunanta hujja amma sai da kai hukuncin ka tafi neman ta to shubha kake nema shine zaka ji an wayi gari ana ta celebrating cewa an gano inda salatul fatiha yake a cikin alqur'ani kai zaka tsammanci ga tare haka karara amma sai kaga harafi ɗaya ne a can kalma ɗaya a wata sura can a wata sura an gano kuma gano wannan da ke zama don haka wannan abin karanta alqur'ani a lokaci guda da qira'a fiye da ɗaya jama'a bid'a ne masu yin wannan su daina ana cikin tilawar wata sura ko wasu ayoyi to ba daidai bane a dinga tsayawa ana maimaita su da wasu kira'o'i ba, ko a dinga karanta wannan aya da wannan kira'a wannan aya da waccan kira'a za ga ɗan musabaka sun fi kowa iya wannan salam kuma kamar yadda na faɗa tun farko da wuya a ce wanda ke yin wannan a zuciyar shi ikhlasi yake zai yi wuya Allah ya tsare mu yace amma ya halasta a yi haka a wajen karantarwa idan aji ne na ƙira'at ana ƙoƙarin bayyana mutane wujuhul ƙira'at da wujuhu na tafsirin ayar to babu laifin an ja aya a ce wane kaza yana karanta nan wajen ne da yanayi kaza in an karanta da yanayi kaza ga fassarar ta kaza don an samu malamai suna yi haka a cikin littafin littafin Imam Shatibi yana cike da wannan irin karantar wacce da sauran tafan ainihin qira'at waɗanda aka sani a cikin duniyar ilimi ina fata mun gane wannan sannan at taksisu bila dalilin bi qira'ati ayatin aw suratin fi salati farida kebance wata sura ko wata aya ta musamman ba tare da hujja ba a ce duk in an zo wata sallah to wannan surar za a karanta ko wannan aya za a karanta ya kawo misalai da yawa alal misali shine keɓance suratul an'am a dinga karanta ta a raka'a ta ƙarke ta sallar ainihin wato da za a yi a daren ashirin da bakwai na ramadan sallar isha raka'a ta biyu wadda daga ita ba za a sake bayyana karatu ba to wasu sai su keɓance dole sai an karanta sotul an'am wannan siyuti ya ba da labari cewa a zamaninsu ana yin wannan bidiyar a cikin durul manso haka karanta surori ko ayoyi da suke ba da labarin annabi Musa ranar ashura da sallah asuba munasaba shi ne ko ko mun gane wannan jama'a yace wannan ya bincika bai samu a wannan zamanin anayi ba amma dai a zamanin da ya wuce malamai sun ba da labari anayi haka karanta suratul ikhlas a sallar magariba ta ranar juma'a da daddare da tunanin cewa dole ita kaɗai ya kamata a karanta hakanan karanta ayoyi da suka zo da rabbana rabbana allahumma rabbana wanda suke addu'o'i ne a cikin tarawihi ta ƙarke ranar ƙarke a ramadana rabbana rabbana wata ma ba addu'a ba ce ba yana daga cikin kuskura wata ma tsokana Allah ne rabbana innaka atita fir'auna Za ka ji suna yin wannan ayoyi da dama waɗanda ba addu'a ce rabbana zil alina allahumma rabbana alina alaina da minas sama'i ba addu'a ba ce. Eh, a cikin eh, matanin qur'ani muke magana tukuni yanzu allahumma rabbana alina alaina da minas sama'i ba addu'a mutanen ƙwarai ba ce. wasu mutane ne suka yi wa Allah tsagiranci su ne suka faɗi wannan magana kuma Allah ya musu hukunci ko to amma ka ji wai da tunanin ana karanta addu'o'i daga qur'ani sai yi ta karanta su Allah shi kyauta sannan ya ci gaba da cewa daga cikin misalin irin wannan har ila yau akwai watin karanta sura wadda za a samu sujuda a cikin tabban da alif lamin tanzil ranar juma'a mun karanta wannan a baya ko da tunanin cewa an samu uh, sajada guda biyu ne a cikin uh, sallar juma'a sannan ya ci gaba da cewa baya ga wannan a takhsis bila dalilin bi qira'ati ayatin aw suratin fi makanin aw zamanin aw li hajatin min al-hajat kebance wata sura ko wata aya a karanta ta a wani wuri ko wani lokaci ko wani yanayi da nufin biyan bukatu kamar mene kamar qira'atul fatiha bi niyyati qada'il hawa'ij yace jama'a kowa ya karanta fatiha Allah biya mana bukatun mu ai na ka samu wannan Ka ji da ita buga misali qira'atul fatiha bi niyyati qaba'il hawaij wa tafrijul kurbat a karanta alim na Allah ya kai haske ga kabarin iyayenmu ta ba kai komai ba haka malam Jafar ya ce ba kai komai ba cewa za Allah ka kai haske kai addu'a kallafa zance addu'a ba kai ka ce a karanta kaza a karanta kaza ba karanta yasin wajen wanke mamaci haka karanta ainihin wato <coughs> suratul suratul turi shi ma ana karantawa a wajen dawafi da kuma lazimta yin karatun qur'ani a dawafi ba tare da yin sauran addu'o'i da zikiri da suka tabbata ba daga ciki ya ci gaba da cewa har ila yau akwai kuma mutum ya dinga cewa bayan ya gama karatu sadaqallahu alazim ya kawo maganganu duk da yake gaskiya ne Allah ya faɗi qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifa Allah ya faɗi wa man asdaqu minallahi hadifa Allah ya faɗi wa man asdaqu minallahi qila amma dai ba a samu salaf suna yin haka ba kenan yadda ake nufi ba shine furta sadaqallahu alazimi a ƙarshen tilawa ba ba abinda ayoyin suke nufi kenan dan da in ka ce haka suke nufi to kana nufin salaf ba su fahimci ma'anarsu ba kenan kai ne ka fahimci ma'anarsu yanzu wannan ko magana ce mai hadari kwarai ina fata mun gane wannan dan haka lazimta duk sanda aka zo an gama karatu a ce sadaqallahu alazim to ba ba sunna bane yan rediyo da karambani da jahilci jama'a da suka ji yan izala ta faɗan wannan karatun cewa babu kyau sai suka ɗauko ɗayan wai aka saka karatun husari a rediyo ya gama suka ji an ce hasbuk ta wannan wani ƙauyenci ne don hasbuk ana faɗanta ne idan mutum na karatun live ana so ya dakata kuma gari cewa ake ya isa haka amma sai da kasad ne ka saka sai da ya gama karatun kai ka kashe shi yadda kake so sai kuma ka ce hasbuk ya kamata ɗan rediyon yana so ya aiki na ƙur'ani da sauran sai kuma ya lakanci ƙur'ani ba wai kawai eh, ƙaƙala ne abin da iyawa ba aikin jarida da kuke yi ba sai da kuka je ku koya ba kuka san yadda ake mu'amalanta shi Allah ya tsare mu wannan bid'a ce da ta yaɗu ko ina a cikin mutane ba abun aikoi da ita bane na'am yace daga ciki kuma bid'o'i waɗanda suke munkarai shine karanta qur'ani da yin bara da shi qira'atul qur'ani al'azim lis-su'ali bihi kaji ala abwabid dakkaki a kofunan a kofofin shaguna da kasuwanni ina masu bara dama babu kyau asali ko to a ce kuma mai bara saboda neman barna shi infiradin da ya kamata a ji yana yi ko da Lailu ko wani waka can na shirme kawai sai da inda ɗaya ita kanta ƙwarani wai shi tsohon gari ne kafin ya makanci. to wannan babban mummunar bid'a ce ibnu taymiya shi ma ya bada fatawa akan haramcin wannan bid'a tun bayo ba وضع اليدين على الأذنين أو fi في إهدى ne عند القراءة toshe kunne in ana karanta ƙwar'ani ko duka biyu ko guda ɗaya <laughs> wannan ta ci kowa ko? <laughs> Allah shi kyauta waɗannan duna zamanin da ne jama'a duk waɗannan bidiyoyin da tun da can ana yin su kuma yanzu ma wasu ana yin su daga cikin waɗanda ake yi a yanzu ya yi magana a kan taƙalidi sautil ƙare kwaikwayon muryar wani mai karatu daban anan yi dogon bahsi jama'a kamar da muka ambata a jiya ya bayyana abubuwan da ke da alaƙa da kasancewar sahabbai a zamanin su an san masu dadin murya irin su Abubakar Siddiq irin su ainihin Salim Maula Abi Hudhaifa irin su Abu Musal ashari Abdullahi dan Mas'ud a bayan su an san wasu mutane masu murya haka da dadi irin su Asim ibnu Abin Najud Asim mai kira'a yace kai duka jingina waɗannan ma gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa daɗin murya da iya karatu da kyautata karatun alqur'ani amma sahabbai ba a taɓa samun dalili akan cewa kwaikwayon murya shi suke yi ba kowa na kokarin yayi karatu ne da irin tashi muryar ya gyara ta sannan sai yace wa fi man ba'dahum tatabba'atu as siyari wat tarajimi ma amkana falam ara taqlida sauti lil qurra Ya ce bayan sahabbai da tabi'ai kuma na bi tarihin malaman karatu malaman qur'ani a cikin littafan tarihin su iyakar iyawata ban ga inda aka ce suna kwaikwayon sautin juna ba ban gan shi a matsayin amalan maurusan wata al'ada da aka gada ba yasta'dhibul qari'u sauta qari'in akhar ban ji inda aka ce wani mutum makaranci idan muryar wani ta burge shi fa duhu kawai sai ya ci gaba da kwaikwayon murya ba wa huwa waqifun baina yadi rabbihi fil mihrabi yana tsaye gaban Allah yana karanta Qur'ani amma da muryar wani ba ban ji wannan ba sam a cikin bibiyar da nayi dan haka yace wa idza kana al-halu kadhalika fa'lam annahu fi asrina badat zahiratun ajiba lada ba'd al-qurra'i id akhadhu fi at-taqlidi wal muhaka ala sabil al-i'jab wat talazzuz yace ka sani da cewa a zamanin da muke rayuwa din nan an samu wata sabuwar bid'a abin ban mamaki ta bayyana shine mene makaranta suna kwaikwayon muryar wasu don waɗancan ɗin na burge su kuma suna jin daɗin karatunsu Wata laƙana labu labu kuma sun koya wa ɗalibansu sun laƙana wa ɗalibansu muryar wasu wa hun fi daure a lokacin ɗaliban ke koyon karatu sun masarat hadhihi al'ada fatakawwana min ha adh zahira. wannan al'ada ta yaɗu kwarai sai aka samu wannan ainihin sabon salo na zahiratul muhaka wa taqlid fi saut kullun hasabi man a'jabahu sautahu kowa na kwaikwayon wanda mure shi ta burge shi ba haka bane an san 'yan makarantar da su mun shawi suke kwaikwayo waɗannan kuma ɗaliban malam wani kuma husari suke kwaikwayo mai kasuru ko ɗaliban malam wani kuma wa suke kwaikwayo zazzakiya ɗaliban walan walan kuma suna kwaikwayon ayyubi ne ana nan sai a samu wani sabon mai karatu ya taso a fasi ko mai suna wannan shatari sai wasu su sai su kokari don su samu nasu muryar daban a ce muryar makarantarsa daban da wadda aka saba a gari sai su je su zauna su ta sauraron shatari har sai sun iya muryar shi wannan bid'a ce bid'a mummuna jama'a ko mun gane wannan ya zama yanzu murya ita ce identity kuke kenan ba Qur'ani ba ce a aini zan kai yaro na ne makaranta kaza saboda man shawi ake ba qur'ani ake so a koya ba kenan tun zamanin da ibnu kasirin a cikin fara'il qur'ani ya wannan maganganu akan wannan irin dabi'a tun ma bata yadu ba ko mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa hadha yadullu ala annahu mahdhurun kabirun wa huwa qira'atul qur'ani bil alhan wannan abun abun kyama ne ba abun kauna bane karanta alkur'ani da irin alhan na wani malami daban ko na wani makaranci daban wanda ainihin wato ba naka ba a ƙarshe yake cewa duk da yake fa ba a inkarin ya zama mutum yana kwaikwayon muryar wani malami da ya koya mishi karatu kawai ba dan wai ya wa malamin ba a'a dan ɗabi'ar da ake samu ta kwaikwayon juna tsakanin malamai da ɗalibansu da kuma at-ta'assur wa ta'asir wannan dole ne malamai suna barin wani ta'asiri a cikin ɗalibansu to idan irin wannan ne ba wai an mai da shi al'ada ba to wannan ya ce babu laifi jama'a ina fata mun gane wannan ya ce babu laifi irin wannan amma a ce wai a zauna kawai ana ta ƙoƙarin laƙantar murya da salon ainihin wato maganar wani to ba daidai ba ne bal yudafu ila almuhakati lissauti alhassan anna fiha nau'u taba'iyatin muzilla a ƙara kuma akan cewa kwaikwayon muryar wani akwai mai da kanka ɗan taba'iya ɗan bin wani ka wulaƙanta kanka kenan muzilla wanda yake mai wulaƙantar da kai wa shar'u yabni fin nufusil izzata wal karama shari'a ku tana gina wa zukata ne wato ɗaukaka da karama wa tarqiyatul uqul da ɗaga hankalin mutane wastiqlaliha da kuma samun yanci naka na kanka wa tumahidu mutaba'ataha li hadi nubuwa la ghair sannan zaka tsara ka ne dan ka bi ainihin shari'ar manzo Allah sallallahu ba shari'a ko tafarkin wani ba wata ta'ammal hal man qallata sautahu kana muqallidan li akhara am bi hukumi ma wahabahu Allah lahu وتأمل, وتأمل أيضا هل رأيت عظيما يشار إليه بالعلم والفضل والمكانة يقلد صوت آخر في القراءة أو في الخطابة أو في الأغاني أو في الكلام المعتاد والأداء فيه يتي يا كلورا يا كي أرما شن wanda kake koyon sautinsa shi sautin wani yake kwaikwayo koko wanda Allah ya bashi ne yake amfani da shi sannan ka tsaya ka kalla shin ka taɓa ganin wani babban mutum a cikin darajar siyasa ko ilimi ko falala yana kwaikwayon muryar wani abun karatu ko a wurin jawabi ko a wurin kiran sallah ko a wurin ainihin magana ma gama gari a ce duk sanda zai magana muryarsa da wani yake kwaikwayo shi kuma gwamna ne yanzu ka taba ganin haka duk sanda zai magana muryar obasanjo yake kwaikwayo shi kuma minista ne yanzu ka taba ganin haka kowa na shi yake yi da shi to haka har kiran sallah jama'a kamar yadda kuka ji ya ilhaki da shi anan Allah ya tsare mu wannan da yayi bahasi dogo akai karke yake cewa wa ansahu kullu muslimin qari'in li kitabillahi ta'ala wa bi khassatin a'immatal masjid ina yin nasiha ga dukkanin musulmi ne kanta alqur'ani musamman limaman masallatai an ya kufu anil muhakati wa taqlid su dakata daga kwaikwayo da ainihin biyewa fi qira'ati kalami rabbil alamin biye muryar wani wajen karatun alqur'ani fa الله ajal wa a'zamu min an له lahu ما لم يطلب منه شرعا زائدا za'idan تحسين الصوت sauti zancen Allah ya fi karfin ka je ka sanya wani abu a cikin shi wanda wai kana ƙoƙarin ka gyara amma kuma abun shari'a bata ce a yi shi ba Allah ya tsare mu sai kuma yi magana akan ainihin wato at-taharruk inda al mutum yana karatu yana ainihin rawa da jikin shi ko yana motsawa ko yana kada jikin shi ko yana yin gabas ya yamma yana ainihin yamilu yaminan wa shimala wannan ma babu kyau wannan yace a ƙasar Andalus aka fara samu wannan bid'a malamai suka yi ta mata inkari kamar ta wuce daga baya kuma ta ƙara dawowa musamman har yanzu zaka tara in ka je ƙasar Misra ana yin haka ko anan ƙasar ma ko dan mutum kawai karatun ya mai dadi kawai sai dinga yayi gaba eh baya yayi dama eh hagu wannan ma babu kyau a kiyaye alagatu malam ha limanci ko to kaji hadda limamai sai ka tsaya gyam ya kai liman ba rawa aka ce ka dinga yi ba daga cikin abubuwan da ya tattauna har ila yau akwai bayani da yayi akan daga cikin bid'o'i shine yace al-mabhasu rabi rattaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qira'ati salatil jumu'a thalatha sunanin annabi alaihi salatu wassalam ya tsara sunnoni kala uku wajen karatu a sallar juma'a suratu qira'atu suratayil juma'a wal munafiqun ko dai a karanta suratul juma'a da munafiquna aw suratayil juma'a wal ghashiya ko juma'a da hal ataka hadithul ghashiya aw sabbih wal ghashiya ko sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka wa qad fasha fi asrina al udulu min ba'abihim an hadha al mashru'i a zamanin da muke rayuwa in bakar an samu yaduwar cewa malaman sallar juma'a sun karkace daga wannan shari'a ila ma yarahul imamu liman na karanta kawai abin da ran shi ya ga dama ne min ayatin aw suwaril qur'anil karimi mutanasiban ma'a mawdu'il khutba karanta ayoyi ko surori wanda za su dace da asalin abin da ya hudu ba akai in yayi hudu ba akan ana ana jiba azumi ko yayi hudu ba akan azumi da falalashi to da ya tashi sallah sai ba zai karanta muku abinda da annabi ke karantawa ba sai ya karanta muku mene ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumus siyam wai yana ganin munasaba ce wannan idan an yi wata mutuwa ne ta girgiza mutane ya zo ya yi hudu ba akan kan a yi imani da Allah a yi haƙuri idan musiba ta samu mutane lalle mutuwa jarabawa ce kaza kaza kaza da ya tashi sai karanta muku allagina ya za a sabatun musibatun kalu inna lillahi in yi hudu ba ne akan tashin kiyama kaza kaza da ya tashi sai ya karanta muku inna zalata sa'ati shay'un azim sotul hajji ko wani makamancin haka in yayi labarin annabawa ne da ya tashi sai ya karanta muku qasas ko ali imrana ko eh, shu'ara ko makamantan su to duk wannan da tunanin wai haka din wani burgewa ne ko mun gane haka din wai nuna irin shi ya san sirrin qur'ani za a dauko abin da ya dace da nan a hada haba alaga ta mana manzan Allah shi aka sauka da alkur'ani ba haka yake yi ba to yanzu duk wannan ka faɗa sai sai to meye wannan ai wannan ba wani abu bane a wani abu ne me yasa ya zama wani abu saboda wanda aka sauka mishi da qur'anin yayi irin wannan aikin kuma ba haka yi ba dan daga cikin qawaid na bid'a akwai cewa duk abinda yanayin rayuwar salaf ta hukunta za a iya yin shi sai zama ba su yi shi ba ko to bid'a ne in an yi shi yanzu akwai abin da ya faru a zamanin salaf zai hukunta da sun yi irin wannan abu sun samu damar yin haka amma ba sai ba su yi ba yanzu misali tiles ɗin da ke cikin masallatanmu salaf ba su taɓa samun kansu a yanayin tiles ba don ba su san shi ba bai san su ba ko ba a kawo shi masallaci da nufin wani ƙarin falala ga masallacin ba ko kuma gane wannan ba kuma wani juz'i ne na ibada ba to wannan babu laifi amma ai akwai munasabat kama irin wannan da annabi ya zo ya jawabi a sallar juma'a da wani abu ya biyo bayanta ko wani abu ya rigaye ta ba a samu yana yin jawaban in ya gama ya nemi ayoyin da suke da alaka da su ba to sai a ce ai salaf sun samu yanayin da da za su iya wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasa ne a ciki da rairayi amma ba a taɓa samun yanayin da za a ce bari a zo a dinga jan layi saboda sahu ya tafi daidai ba kaga ƙasa ce ya fi da duma cancantan a dalayi don ya tafi daidai amma ba sa yi to ya nuna wannan jan layin ba addini ba ne kenan shi ne daga cikin kawai da ake gane bidi'o'i a samu dalili ya tsayi kan yiwuwar salaf su aikata irin wannan abin sai zama ba haka suka yi ba to wanda suka yi shi ne daidai naku da kuke ganin kun yi ko ba daidai ba daidai da kuke ganin kyan shi sannan da kullum mutane sa kokarin su kare to ai kokarin gyara addini ne wannan shine abinda da shedan ke riyawa mutane yake labbasa wa mutane cewa kara addini ne karawa addini armashi ne dan dariƙa da kake suka cewa yana yin maulidi shi ma hujja shi kenan cewa maulidi karawa addini armashi ne ɗaukaka darajar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama ba haka suke faɗa ba to me bambancin shi da kai da kake yin wannan yace wa hadha taharri wannan kirdado a ce sai an nemi ayoyin da suke da alaka da inda ake karantawa ko abin da aka yi hudu ba a kan shi lam yi usar anin nabi sallallahu alaihi wasallama sam ba a taba haka yato shi daga manzon Allah ba wala yu'rafu an salatul umma ba a san shi daga magabata ba faltizamu zalika bid'a malam bakar yace lazimtan yin haka bid'a ne wa hakaza qasdul 'uduli anil mashru'i ila siwahu ala sabilit tasannun haka kuma nufatar karkacewa daga abin da yake na shari'a da tunanin haka ɗin ma daidai ne haka ɗin ma sunna ne ya ce wannan fihi sidrakun ala shari'i kama kana cin diddige da cin gyara annabi ne sallallahu alaihi wasallama wa hajarul lil mashru'i kana kaurace ma wanda aka shar'anta ne wastihbabu zalika kana nuna dacewar a daina yin irin na annabi kenan a kama na wasu wa ihamul ammati bihi kuma kana nuna wa talakawa da jahilan gari cewa babu komai wallahu ala musamman idan ana ganin ka malamin sunna ko an san masallacin ka masallaci ne na ahlus sunna sai ka zo kana yin wasu abubuwa bid'o'i kana ba wa amawa hujja ne akan ci gaba da yi yanzu misali kamar wannan kabiya da ake ta maganganu akan ta amma galibi yan uwan mu ahlus sunna sun kiji cika masallatai da lasfika ta baza gari cikin dare da sunan ana sallar dare a lokacin da mutane mafi yawa bacci suke an tawa mutane nasiha cewa su daina amma masallatan alu suna sun ki dainawa da haka kowa sai ka ji ya ce to ai ana yi a masallacin na ma kiran sallah na ɗaya ranar juma'a ba tare da bukata ba ana yi a dukkanin masallatan alu suna na ƙasar nan haka an wani ya zo ya wa'azi ya ce babu kyau sai ya ce kafa malam wani ilimi ne na je masallacin shi na ga ana yi in karatu ne shi a madina ma yayi shi digiri uku gare shi tun kafin ku taso ku ce za ku yi da'awa ka san yana awa to kaga duk irin wannan yanzu ka taimaka wajen yada barna haka ya ƴan uwa ahli sunna ya kamata mu dinga gane cewa muna wakiltar manhajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba muna wakiltar kawunan mu bane to duk abin da zamu yi ya zama ya tafi in in conformity ya dace da manhajin tun farko kamar yadda na ambata mu saba wa kanmu da ba za mu yi abu ba sai mun san hujjar shi ba wai kawai dan mun ga ana yi ba dan mun ji ana yayin shi ba ko dan mun je wata ƙasa ko mun kalli wani kaset ko wani shiri a wata ƙasa a wata tashar TV kawai mun ga ana yi ya burge mu sai mu zo mu ce zamu wannan ɗabi'a ce ta 'yan siyasa ba ɗabi'a ce ta masu addini ba asla 'yan siyasa ne wani ko fulawa ya je ya gani a wata ƙasa sai ce sai ya kawo ta garinsu to amma duk abin da za a a karanta tukunna a samu hujjar shi a cikin addini to sai a zo a yi amma ba haka ba a bar shi kar a sake tukunna a ce za a yi ko mun gano wannan da ke jama'a Allah ubangiji ya samu dace ina ganin za mu dan dakata da wannan ainihin doguwar tattaunawa mu koma cikin littafin sai an dan ƙara gaba dan kada sakin layin ya zama yayi yawa ko eh in an dan ƙara gaba kuma sai a dan sake samun wani wuri a sake sakin layi gwargwadon hali ina fata mun gano nan jama'a sai mu na'am na'am na'am eh. yana tafiya yana kaiwa ya kawo to ai ba rawa bane tafiya kuma ana yin tafiya ana yin karatu a tsaye mun karanta anan zaka yin karatu a tsaye zaka yi a tafiya zaka iya a zaune matakar ba ya mai da wannan cewa dole ne sai ya haka ba ma'ana bukatuwa yi zuwa ga yin haka eh babu laifi wannan insha na'am na'am Hmm. eh akwai akwai bambanci mana abin da ke faruwa shine tabbas yadda ake hadda yanzu ba irin na zamanin ba irin zamanin salaf bane amma wannan kuma bai hana a samu wasu su haddace alqur'ani suna yara wannan yara dama su za su haddace alqur'ani za su haddace shine kawai matanin dan kwakwalansu ba su kai su fahimci ilmomin ba ka fahimci wannan da kyau amma bambancin shi ne. a zamanin salaf idan yaro ya dace alkur'ani dan shekara 12 to ba za a kimsa mai alkur'ani shi cewa shi malami bane ba za a kimsa mishi psychology malanta ba yadda yake yanzu ba za a fara celebrating din shi ba a dinga yawo da shi kasa kasa gari gari ana nuna shi cewa ya dace alkur'ani a ya gama kamar primary ne kawai a cikin karatun addini don haka daga nan zai shiga cikin ilmomi wannan hadda za ta zama kamar yadda karatun firamare ko sakandare yake ga ɗalibin da ya shiga jami'a shine wato abin da zai taimake shi ya fahimci ilmomin fiye da watakila wanda ba irin shi ba wannan kan yara su ɗace ƙur'ani irin haka daidai ne falalaci amma ba wai in sun haddace shi kenan su zama malamai ba inda kuskure yake tasowa kenan a ce duk wanda ya iya doron alƙur'ani to an yi certifying ɗin shi a matsayin malami wannan kuskure ne a yanzu kuma abin da ake kenan ko ba haka bane a dinga celebrating din su a sa mishi tunanin eh to ashe shi yanzu fa masani ne da haka ba zai ƙara koyon komai a cikin addini ba bayan shekaru kaɗan ya zama ɗan shekara ashirin da uku da biyar shi ma ya buɗe makaranta har da shi kenan sai ga ya lalace abubuwan da zai dinga yi a makarantar da siyasar gudanarwar da harka addinin duka zai zama kawai ba irin na addinin bane ko dai neman duniya ko riya ko wani fajirci ko shirme iri daban-daban ga suna faruwa a irin wannan makarantar shirme iri daban-daban zaka iya ba da misalai guda dubu da ɗaya akai ba haka bane to kaga inda bambanci yake kenan a sanya yara a turba karatun alkur'ani tun suna ƙanana wannan daidai ne salaf suna yin wannan idan sun haddace kar a tsaya iya nan sun samu fandisho na farko na su zama masana addinin Allah ma'ana kwakwalwarsu tana da sharpness da rike karatun kenan sannan sun samu qur'ani ya buɗe su zai zama musu bedrock na ilimin wannan game da yara kenan manya ba to manya ba daidai bane a koya musu alqur'ani doron matani kaɗai saboda sai a kalla kuma sahabbai da suka musulunta suna da girman su ya sa koyi alkur'ani sun koyi shi ne tare da ilmomin shi da komai to su manya tunda kwakwalwar na iya ɗaukar ilmomin kada a kada a akan hadda za mu yi wannan bayanan na dakatar da su ne saboda kada mai ta tafiya kawai har mu manta inda muke amma suna nan yi na roƙi dan uwa malam Umar kuma ya bada dama a tattauna akan waɗannan masail din su shiga kaset dan su zama izina ga ƴan uwanmu kuma dan in wani ma ya ji Allah ya taimake shi ya riga mu duka alkhairi ba ma ihtikarin abu ka'idoji da tsare-tsaren da za wajen haddata da mutane alkur'ani idan zai zama da sun gama haddar to ba mahaddata ne kadai alaramomi ba a'a masana qur'ani yawwa sun san qur'ani sun san ilmominsa sun san tafarkinsa dan kalla da kyau ka gani yanzu duk wani wanda ke da tafsiri da shi da alaramman shi da za a ce ya ba alaramman ɗani Allah rama zai tafsirin ba zai iya ba don kawai matanin kawai ya sani kai sanda ake karanta da tafsirin ma fa shi ya ja bakin in ka kalli idan shi hannun shi zaka gane bai ma gane me ake yi ku kalla da kyau ku gani in aka nuno Allah rama reaction din shi zaka ga ba irin na masu saurare bane dan shi yana ganin ya gamsu da doran matani da ya iya wannan da yake ana wa jahilai ne kadai wannan shi ne tunaninsu wallahi wannan shi ne tunaninsu in kana fira da su ka san wannan ai tunda da ya samu qur'ani to kawai shi yafi kowa jiya muke hakaitowa daga al-imamu malik a cikin mudawwana aka tambaye shi algaba malam za mu nada limani muna da wani al-ramma da ya iya qur'ani amma bai san fiqhu ba ko a ba shi limanci ma malik yace a'a kar ku nada shi liman dan za ku sa mishi girman kai ya shi malami ne sannan kuma in sallah ta lalace ba zai iya gyarawa ba jiya jiya muke karanta wannan jiya karanta yana cikin mudawwana da haka mala a abin da ake cewa shine eh yara a koya musu alkur'ani tun suna yan ƙanana a darraba su a kai wanda Allah ya mishi gamdakatar da baiwa aka samu yanayi mai kyau idan ya haddace wannan falala ce alkhairi ne amma to an fara kenan kar a sa mushi tunanin malanta kar a mushi biki cewa yayi graduating kar a kira wata walima a tara jama'a a ce gashi ya sauka daga nan ake canza musu tunani a nan garin zaria an samu rigingimu da yawa tsakanin malaman makarantun hada da ɗalibansu saboda duk ɗaliban da aka zo aka musu biki aka ce an yaye su ko to fahimta su shine sun zama malamai bayan mako biyu sai malamin ya ji su ma sun bude makarantarsu sai kuma ɗalibai su fara yayinsu sai su kwashe mushi ɗalibai shi kuma sai hasada da bala'i ta taso mushi an yi wannan rigingimin da yawa wani sai an je sulhu gaban dattawa na rantsi da Allah ni shaida ne akan wasu su su kuma manya za ku musu karatun alkurani da mata da sauran waɗanda hankalinsu ya kai su fahimci ilmomin to sai a koya musu tare da ilmomin shin za a ɗauki salo ne na duk shafi ko aya ko sura in an gama karanta ta da tilawata da haddata to a tsaya a tsitsinci ilmomin da ke cikinta ko kuma a koyar da ilmomin tukunna preliminary sama-sama wanda duk ayar da za a karanta ko sura to sai a ɗabbaka ilmomin a kai kuma ilmomin na salaf ne su asbabun nuzul gharibul qur'an da ainihin wato ire-irensu magana akan abin nan nasikh wal mansukh magana akan ahkamul qur'an ina aka kwana game da ainihin wato bambancin qira'at ke cikin waɗannan ayoyi da makamantansu ibnu taymiya ya hadace qur'ani da wuri imamun nawawi ya hadace alqur'ani da wuri da makamantansu to amma a tarihinsu daga nan shikenan suka zama malamai ai daga nan ne ma suka fara koyon karatu daga nan ne ma iyayensu suka sallama su inni nadartu laka ma fi batani muharrara suka ce to kuje kawai kun ga mai makaranta mu mu hakura kar ku mana wanki ko shara ku ku kuje gona ko kuje eh, taya ma aiki a rumfar kasuwa ku tafi kawai aka sallama su ga malamai shine aka ji labarin su haka amma waɗannan da ake ce ma alarmomi da malaman hadda wane ne shekaru ashirin baya zuwa yanzu in dai ba yi wani karatu ba daga wannan hadda ya zama malami wane ne sai daga ya dan ɗan siyasa yes yana bin alhazan birni ko ya san yadda zai a sashi a cikin kwamitin musabaka ko ya san yadda zai a shigar da shi kwamitin ci da marayu ya dai samu wani abu dai ya makale ya makale da addini amma ba zai ba zai malanta ba dan malanta ba a yin ta da ƙarya kai karatu kawai kai iya wanda kai kacin shi za a ji a bakinka ba kamar ah, kuɗi ba ne za ka iya ƙarya kuɗi ka bayyana kamar kana da kuɗi kuma a shi baka da su ko mutane su yi maka tsammanin kuɗi a shi baka da su kuma a dinga hukunta ka a matsayin mai kuɗi amma shi karatu ba a mishi wannan dabo din kuma gane wannan da kyau jama'a na'am sai ka ce mene malam eh. Eh. Eh. yaya layukan suke an fitar da su ne musamman don sahu haka aka yi shi custom made dan ya gwada sahu in dai ana tunanin wannan an yi shi ne da suna addini bid'a ne kawai in za a sa kafet a masallaci kawai a sa kafet in an zo tsayawa tsaya gwargwadon yadda ya sawaka amma in ana tunanin wai dole sai an ja layi sannan sahu zai miƙe bid'a ne dan ƙari ne a cikin abin da salaf da za su iya yi ko ba su yi ba ƙari ne a cikin abin da salaf sun samu yanayin da za su yi amma ba su yi ba mu gane wannan amma idan ittifaqan ne ya zama haka watakila dattin kafafun mutane ya ta da layi ko to babu laifi wallahu alam ta rufa ido gun karatu ana karatu ana rufa ido shi ma wani ƙari ne a cikin salon karatun addini ya kamata dai mu dinga kiyaye abubuwan yaya salaf ɗin suke yi wato ƙarancin ilmomin salaf ne fa ya kawo wannan fa karanci ne muna cewa mu salafiya ne amma muna da karancin ilimin salaf da mala albani na faɗan maganan nan wallahi da dama mu gari muke kawai yana yana tsanantawa ne cewa ba san ilimin salaf ba amma an kana hulɗa da mutane kana shiga cikin yanayi da sauransu za ka gane da gaske har waɗanda muke kilimin mu ahlus sunna ne ko yan izala ne to kawai mun yi ƙaura ne daga bid'a ko daga al'ada muka ari sunan izala ko sunna muka naɗa wa kanmu ba tare da mun shaƙi asalin ɗanɗanan ilimi da tsarin addinin salaf din ba saboda kuma galibi ba a damu da zuwa makaranta ba mutane ba su damu da zuwa makaranta ba yanzu misali sallar da ake ta juma'a a nan masallacin wataƙila ana samun sama da mutum dubu goma suna sallar nan cika anguwan na ake kullum amma kuma kullum za a sanar za a yi tafsiri za a yi kaza amma wanda su tafsirin ba su kai kashi ɗaya na masu sallar nan ba kuma ba sa zuwa a ko ina ba ba wai suna zuwa wani wuri bane ko mun gane wannan in ka je bakin masallatai sai ka tarar ga malami a cikin masallaci yana karantarwa da wasu 'yan ɗalibai tsiraru mafi yawan mutane ango kuma suna waje suna jira wai a yi isha a kira isha su sallah kuma ba su iya wannan karatun ba kuma su ahalus sunna ne ko an kira sallah masu yan dariƙa ba su je ba amma suna nan a bakin masu balangu da masu shayi da masu kosai da doya suna jira waɗannan ɗaliban 'yan tsararu da malamin su gama karatun su su dai sallah kawai za su kai akwai jur'a ma ta in malamin ya tsawaita sai wani leƙo ya ce alaga wata lokacin sallah yayi amma kuma duk da haka idan idan aka samu wata matsala a sallah wannan jahilin mai girman kai yana da magana da yana ganin shi musulmi ne kaga duk waɗannan wato wasu wasu fitintunu ne da ba yadda ka iya da su a yanzu sai dai ai tawazi wa'azi ana wa mutane nasiha na taɓa yi wani dan uwa nasiha irin haka nace amma kai eh nan masallacin ba karatu ake ba yace nace to me yasa baka shiga ce a ah, wallahi malamin ne gaba ɗaya kawai baya burge ni ce ah, ai ba magana burgewa bane nace to kadara bai burge ka ba za ka yi sauran katin shi ba kana zuwa wani wuri daban ka je irin wannan karatun yace a ah, nace to kana kanka jafa'i ne kaga wannan yaran da kake ganin suna shigowa unguwan nan nan masallacin ko kaji ko kaso nan gaba kadan nasu ne kaka ga cewa babanka ne ya gina wala karar na gaya mushi wannan na ce wallahi ko kaji kwa kaso wannan masallacin nasu ne in baka tsaya kai karatun nan ba Allah ya tsare mu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi iyadatil marba gaba dake bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da gaida marasa lafiya dangane da zuwa asibiti da wuraren jinya da gidajen marasa lafiya ya gaishe su annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan aiki na wato gai da marasa lafiya to yaya yake yi kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya'udu man marida min ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana zuwa ya gaida wanda duk ya rashin lafiya daga cikin sahabban shi ma'ana shine babba gare su shine jagora amma wannan bai sa mashi girman kai ko ɗagawa ya ce ba zai je ya gaida na ƙasa da shi ba ya daga cikin sunna zuwa gaida marasa lafiya kuma wanda ke ƙasa da kai malaman musulunci na farko an same su da irin wannan ɗabi'ar imamu ahmad bin hanbal yakan tashi ya je ya gaida ɗaliban shi a gidan ba su da lafiya al'imamu abu hanifa a cikin tarihin rayuwarsa kamar yadda khatibu ya bada labari khatibul bagdadi cewa kullun kusan shekara arba'in a kowace ranar duniya in dai yana zaune a gida baya fasa yin ɗaya daga cikin ayyukan nan masu zuwa gaida mara lafiya zuwa jana'iza ziyarar yan uwa ziyarar makabarta zuwa wajen wa'azi karantarwa sallar dare abu hanifa baya fasa wannan abubuwan kullum in bai in gari ya waye zai zauna a majalisi tun bayan asuba ya karantar har zuwa hantsi sai ya tashi tafi kasuwa ya je yana da shaguna babban attajiri ne yana da shaguna da ake sai da iyadi da kyallaye ya je supervising abin da ake da sauransu idan an yi azar to sai ya nemi ina ne akwai mara lafiya ya gaishe shi sai ya tafi gaishe shi in ba mara lafiya akwai jana'iza zai tafi jana'iza in babu jana'iza zai duba ya je ya gaida wasu yan uwa ko dangi ko wani malamin sa ko wani abokin sa sannan bayan la'asar ya dawo gida ya zo ya ƙara yin majalisi na karantarwa idan ya ga wannan majalisi aka yi magariba kafin isha sai ya zauna da ɗalibai na musamman ya koya musu ilmomi da ka'idoji da na usulu da makamantansu bayan nan kuma da ya shiga gida in ya danyi bacci sai ya farka ya kama sallah haka aka ce ya yi a rayuwar shi sama da shekara arba'in baya fasa irin wannan ɗabi'ar da ya kai musulmi yaushe wanda ka gaida wani mara lafiya har mu ba a ganin ka asibiti sai in dai kai ne mara lafiya ko in kana da patient da an ganka asibiti sai a ce ah, kana da patient ne mana in ba ka da patient to ba abin da zai kawo ka nan kin ya kamata mu saba da zuwa gaida marasa lafiya akwai falala akwai alkhairi za mu ji bayanai akan su insha Allah wa'ada gulaman kana yakhdimuhu ya taba gaida wani ya je ya gaida wani dan karamin yaro da ya kasance yana mishi hidima a gidansa min ahlil kitabi wannan yaro ba musulmi bane a lokacin nan kirista ne ko abin nan ba ne bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin ainihin sahihinsa a cikin babun da ya kira da suna babun idza aslama sabiyu a cikin kitabul janaiz ko babun da ke bayani idan yaro ya musulunta za a mai sallah kenan ko ana sai ba da labari cewa manzon Allah yana zuwa gaida wannan yaro shikenan sai iyayen yaron yana cikin halin gargaran mutuwa sai ba annabi ya ce mishi ka ce la ilaha illallah ka faɗi kalmar shahada sai yaron ya kalli iyayen shi suka ce mishi atai abal qasim kai biyayya ga muhammadu baban qasimu sallallahu alaihi wasallama Allah ya mai yaro gam da katar furta kalmar shahada ya mutu musulmi da haka kenan da gaske wanda za a yi zuwa a gaisar hadda waɗanda ba musulmai ba kirista da yahudu da maguzawa da duk wani wanda ba shi da lafiya ba laifi ba ne ka je ka gaishe shi na'am hmm. batu akan mutum bai da lafiya an ce ya ce la ilaha illallah ya faɗa daban ne da kuma wancan da aka ce ba za a shi tuban mutum ba matukar ya shiga gargara ai ba iri ɗaya bane shi da kan shi ne misali ya rayu cikin zunubi da barna sai zo ƙarshen rayuwa da ya ga mutuwa bawahan sai ya ce inni tubtul ana ne aka ce ba za a karba ba irin na fir'auna kenan inni tubtul ana in ya ga mutuwa bawahan amma mara lafiya wani ya ce mishi ka tuba mana ka faɗi la ilaha illallah wannan annabi ne da kanshi ba iri ɗaya bane ni ban ga karo tsakankanin su ba a taimaka mu akwai karo tsakani ba iri ɗaya bane yes wannan wani ne da ce mishi ka faɗi la ilaha illallah mana wannan kuma shi da kanshi ne yana cikin zinuban bai tuba ba sai da ya ga mutuwa ga ta gashi kawai sai ce bari tuba yanzu to shine Allah ba zai karba ba ok fasara da nayi e yana gargara ne mana yautadar amma wani ne ya ce mashi ka tuba mana ok shi sa ya kalla abin kamar sun yi kama da juna to za jazakumullahu khairan na'am na'am eh yawwa yawwa to kaji irin misalin kaji irin misalin karara mutum ne yana ta fasikanci yana bin mata an yi an yi da shi ya tuba yaki sai da ya kamu da kanjamau kanjamau ya riga ya fito ya bayyana ya yi jinya wata da watanni to sai ce to yanzu na tuba ba zan ƙara ba saboda ya riga ya gani an rubuta an ce likitoci sun ce kawai a jira lokaci ko to sai ce bari ya tuba a'a wannan ba tuba bace wannan wayo ne kuma Allah ya kama shi shine gar shine irin wannan da ake fada yawa kuma akwai bambanci tsakanin wanda yake cikin sabo da wanda a wajen musulunci yake akwai bambanci kaga wannan cewa aka yi musulunta yamalun sayyi'ati hatta idha hadara adumul mautu qala inni tubtu al'ana wal ladina yamutuna wa hum kuffar ko kaga wanda yake cikin sako ya san gaskiya ya kibi ya shiga sako ko barna ko kafirci to shine idan ya ga mutuwa yace na tuba tuba ba za ta yi ba kamar da fir'auna yi, fir'auna ya san Allah gaskiya ne ya sa annabi Musa annabin Allah ne amma ya kafirci yana ta shedanci da kawo barna a cikin ƙasa sai da ya ga mutuwa ta zo hatta idza adraka hulgaraku sai da yaga ruwa zai haɗiye shi sai ce to yanzu na tuba amantu annahu la ilaha illa allazi bihi banu isra'ila to wannan shine ba za a karba ba da haka mutum yana yin sako ya dinga tuba ne a san da yake cikin hayyacinsa ba sai ya ga cewa babu sauran alamar rayuwa game da shi ba wallahu a'lam a takeice wannan hadisi malam ya ce. wa'ada ammahu wa huwa mushrikun hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci baffansa Abu Talibin kenan ko a halin Abu Talibin ɗin yana matsayin kafiri mushriki wa arada alaihimal islama ya gabatar da addinin musulunci ga wancan bayahude yaro da ke mushi hidima da kuma wannan kawu nasa mushriki fa aslama al-yahudiyyu yaron nan bayahude Allah ya mushi gamdakatar ya musulunta walam yuslim ammuhu amma Allah cikin hikimarsa da tsarinsa ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talibin Allah bai mishi gam da katare musulunta ba wannan hadisi shi ma yana cikin sahih Bukhari na ainihin shi kawun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kissar da ainihin wato aka ruwaito cewa gashi bayi da lafiya manzon Allah ya zo ya duba shi ga kuma kasurguman kafirai su Abu Jahal da su Abdullahi dan Ubayyu dan abdullahi ibnu abi eh, umayya kenan ko ibnu abi umayya da wasu sauran kafirai suna zaune annabi yana ce mishi ya am qul la ilaha allah kalimatan ashhadu laka biha allah ka ce la ilaha illallah kalma da zan kafa shaida a gaban Allah akai cewa ka musulunta sai waɗannan kafirai su ce mishi kai yanzu zaka ba addinin iyaye ka kama na yara a targabu an millati abaika ana ta sa'in sa manzon Allah ya faɗa mai kalmar gaskiya kafiran nan su kyamatar da shi sun cutar da shi karke dai yace Muhammadu ka hakuri ba zan iya faɗan kalmar nan ba ina jin kunyar abin da za a bada labarin cewa nayi wai abin da yake ji kenan ko yace da ba dan haka ba da ko dan ka ji daɗi a cikin ranka ba na yi imani ba da na gaya maka ita amma ka hakuri kawai karke ya mutu akan wannan kafirci manzo Allah ya fita cikin bakin ciki da aka zo aliyu zai ce mishi a cikin riwaya imamu nasa'i sayyidina ali zai ce mishi inna ammaka shaykh dal kad mata kawunka bataccen tsohon nan ya mutu ya za'i da shi faman yuwari manzo Allah ce to ya aka iya mu ya ki shiga addinin mu su kuma waɗannan kafirai ya bata da su saboda soyayya da yake nuna mana da haka ka je ka mai wanka ka rufe shi aka aka je aka mai wanka sama sama aka je ainihin wato aka samu wani wuri can da ma aka je aka rufe shi haka imamu nasai ya fitar da wannan riwaya cikakkiya to kaga Allah ne yake wa mutane baiwa kenan wanda Allah ya ga dama ya shiryar fa innaka la tahdi man ahbabta innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ke shaida wanda ya ga dama dan inda san manzon Allah ne da san yan gidan za su fi so a ce wannan kawuna su ya musulunta da gidan wasu gara gidan ku ko da garin wasu gara garin ku amma Allah bai yi haka ba ƴan shi'a suna yin ƙarya a nan su ce wai abu ɗalibin ya musulunta wannan ƙarya ce ƙarara wa ya fara ƙareta su na ali kadire kalmar bakin shi ce ina an maka a baffan dal babban ka bai ma ce babana ba bai so ya jingina tsohon da kanshi sai jingina shi da manzan Allah ya ce kawunka tsohon nan batace ya mutu Allah ya tsare mu daga mutuwar kafirci wa kana yadnu min al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ya kusanci maras lafiya wa yajlisu inda ra'sihi sai ya zauna kusa da kan mara lafiya wa yas'aluhu an halihi ya tambaye shi game da halin cutar da yake fama da ita fa yaqulu kaifa tajiduka yaya karfin jiki ko ya jikin naka yaya kake ji ice ko da sauki dai ko ta kalma irin wannan wa zikira annahu kana yas'alu al amma yashtahi an ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tambayi maras lafiya ya ce me kake so a siyo maka ci fa ya Kulu sai ya ce hal tashtahi shay'an kana sha'awar wani abu fa in ishtaha shay'an wa alima annahu la yadurruhu amara lahu bi idan mara lafiyan ya bada labarin yana son wani abu wanda kuma annabi din ya fahimci wannan abin ba zai ƙara ma mara lafiyan illa ko ƙarin cuta ba to sai ya sa a kawo mishi sai dai hadisin da ya zo da wannan ainihin labari hadisi ne da'ifi haka malamai suka ce al'imamu abu ya ala ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa da isnadi da'ifi ina fata mun gane wannan kuma ya tabbata a cikin hadisi tabbatacce na al'imamu abu dawuda cewa mara lafiya idan ya ki cin abinci a kyale shi kar a tirsasa mashi sai ya ci abinci cewa Allah yana ci da marasa lafiya ne da haka ba daidai ba ne a tirsasa wa mara lafiya cewa dole sai ya ci wani abinci in ya ci fa biha wa ni'mat idan bai ci ba to a kyale shi in kaga bai bukata ba to babu ainihin wato sirsashi akan haka ma ko a yanzu ma'aikatan asibiti suna bada wannan shawarorin cewa kar a tirsasa mai sai ya ci in ya dan ci daya biyu haka a da shi ko mun gane wa kana yamsahu biyadihi al-yumna 'ala al-maridi ya kasance yakan shafa ainihin hannun shi na dama a jikin fuska ko wani bangare na maras lafiya wa ya kulu sai ya mishi addu'a ya ce Allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqma wannan hadisin Imam al-Bukhari kenan da al-Imam ainihin wato An-Nasa'i da al-Imam al-Bayhaqi suka fitar da wannan hadisi Muslim ma ya fitar da shi manzon Allah yakan yi addu'a ya ce Allahumma rabban nasi ya Allah ubangijin mutane azhibil ba's Allah ka tafiyar da wannan zafin jiki ko zafin ciwo washi ya Allah ka warkar da wannan maras lafiya anta shafi ya Allah kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka babu wata waraka sai in warakar kace ya Allah shifa'an la yughadiru saqama warkar wadda ba za ta bar ragowar rashin lafiya a tare da shi ba Wakana ya yaqulu wani lokaci kuma yakan ce amsihil ba's rabban nasi biyadika shifa'u la kashifa lahu illa ant Allah ka goge mushi zafin da yake ji a jikinsa ya Allah ubangijin mutane waraka tana hannunka ne ya Allah ya Allah wanda yake yaye bala'in da ake ciki wannan lafazin shi Bukhari ya fitar da shi da Muslim da Ahmad da Imam al-Baihaqi wa kana yad'u lil marid salasan kama qalahu li Sa'd ya kasance yakan yi addu'ar ya maimaita har sau uku kamar yadda ya faɗa wa sa'adu ɗan abi ƙas ya ce Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan yakan maimaita har sau uku wannan shi ma hadisin bukhari ne a cikin ainihin as ɗinsa da shi da al muslim wa kana idza dakhala ala al-maridi ya la ya kasance idan ya shiga gun mara lafiya yakan ce mishi la ba'asa tahurun insha Allah ai babu laifi in Allah ya so kafara ce eh alhamdulillah ai jiki yayi kyau ma'ana a sanya ma mara lafiya kwarin gwiwa cewa ya ji sauki a nuna mishi ai ba komai wannan rashin lafiya ma insha Allah kafara ce ga zanuban shi wannan rashin lafiya ai yayi sauki a jiki yayi kyau ai gashi ma zazzabin ya sauka ko kuma gashi har ka zauna ka ci abinci a alhamdulillah jiki yayi sauki yana daga cikin wato shiririta da rashin kan gado a dinga nuna wa mara lafiya yanke tsammani irin da likitoci suke yi su gaya maka cewa to kai ka mutuwa fa za ka yi kafa shirya kawai ko a gaya ma yan uwanka cewa wannan fa ba zai sati daya a duniya ba wannan shige ne al'amarin Allah tun farko tukuna da kuma rashin iya aiki za ga nurses sun fi likita hankali nurses ko mutum na cikin numfashi na karke za su dinga nuna mishi cewa fa akwai sauran rayuwa ya dan ƙara sakin jiki ya dan yi murmushi mana amma likita musamman wanda ya zama frustrated ya yi treatment ya kasa gano cuta ya kasa warkar da rashin lafiya to kawai sai gajiya ce wannan mutuwa kawai zai wani lokaci zai faɗa ne ma bai ma ya faɗa ba a gaban mara lafiyan ko a gaban yan uwan shi ya kamata likitoci mu su zama professionals su zama suna aiki a ka'idar ilimi ban san ko wannan ilimin su ne ya halasta musu yin haka ba ba na yi ya kama da ilimi wannan abu zai wuya in ilimi ne ce su haka in ka'ida ce ce su haka ko mun gane wannan jama'a ina jin kowanmu ya san haka in ka taba kai mara lafiya a asibiti ya zo mutuwa ko an dade ana jinya za su gaya muku cewa wannan fa mutuwa kawai zai wani su dace wani ko ba su dace ba dan Allah shi ke kashe mutum san da ya ga dama Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wa kana yarqi man bihi qarha aw jurh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ruqya yayi ainihin tofi okay na yi tsallake ko wa ma kana yaqulu kaffaratun wa tahurun wani lokaci yakan ce in Allah ya so wannan kaffara ne kankarar zunubai ne wa tahurun da kuma tsarkake ka daga zunubai wannan a lafazin al'imamu Ahmad kenan da ainihin al'imamu tsabarani a cikin kitabu du'a din shi da isnadi kyakkyawa wa kana yarki man bihi karha aw jurh ya kasance yana ainihin wato yin ruƙuya yin tofi na ainihin wato warkarwa ga wanda yake da ƙarha alƙarh idan kai makafun fataha shine ainihin rauni kaman inda aka yanka ko ƙurji ya fito ko maƙyanƙyaro ko gyambo malamai kuma suka ce idan aka mata damma aka ce alƙursu to shi kuma shine zafin da kake ji pen ɗin da ke wajen zafin ciwon shine alƙurhu shi kuma asalin ciwon shi wannan gyamban shi kuma shi ne alƙarhu mun gane kamar yadda da alƙarhu da alƙurhu aka ce alƙarhu alkarhu shine abinda kai ka sha wahala wahalar da baka so ka shata ko kuma abinda za ka yi ka sha wahala wahalar da kana so ka shata kai da kanka kana jin daɗin wahala ko kana sa ran bayan wahala akwai daɗi shi za ka ji mata da Allah ya bada labarin su ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa da atku kurha daukan ciki da haihuwa akwai wahala amma mata suna son wannan abu ana musu murna ana taya su farin ciki an gansu da ciki an gansu da ɗa amma kuma akwai wahala to kurhu kenan mun gane amma karhu shine kamar a ce kwanta amma bulala Hidimasta ya sa a zana yaro ko to karhu ne wannan dan zai so a kyale shi ka mai bulala mun gane wannan da kyau jama'a to haka alqarh aljarh kenan wa alqurh alamul jarh zafin da ke cikin ciwo to annabi yana yi ma mutane masu ciwo watin ainihin ruqya au jurhin ko wanda ya samu wani rauni au shakwan ko wanda yake da zazzabi fa yada sabbabatahu bil ardi sai ya ainihin sanya ɗan yatsan shi akan ƙasa ya ɗebo ƙasa ya shafa ko wani abu haka ko ya taɓa ya ɗaga hannun shi sun mayar fa'uha wa ya ƙulu sai ya ce bismillahi turbatu ardina birikati ba'adina yushfa saqimuna bi izni rabbina wannan haka zo a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim gashi yace hadha fi sahihaini yace bismillah da sunan Allah turbatu ardina wannan ƙasa da na taɓa ƙasar duniyar da muke rayuwa biriqati ba'abina wadda ainihin wato ta haɗu da wani bangare na zufan da ke jikin wani daga cikinmu yushfa saqimuna muna sa rai muna fata muna addu'a Allah ya warkar da marasa lafiyarmu ko mara lafiyarmu bi izinin rabbina Allah ka warkar da izininka ya Allah wa huwa yubtilu lafza allati ja'at fi hadisi sab'ina alfan alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabi ta mala ibnu qayyim kenan fa ya dauko wata sabuwa yanzu ya sharo Ya yace wannan lafazin da yazo ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a yana yin ruqya to wannan yana barnatar da yana lalata inganci da tabbacin lafazin nan na hadisin nan da ya ce mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi da ukuba ba wa annahum la yarquna wa la yastarquna lafazin da ya ce daga cikin siffofinsu la yarquna ba sa yi ma wani magani wa la yastarquna ba sa cewa wani yi mana magani ko sun san maganin cuta ba za su sha ba ba kuma za su yi ma wani magani ba sannan ba sa cewa likita wane algafata likita ai ranka yadda doctor yake cewa ko da Allah duba mini me ke damu na ka bani prescription ba sa yin magani ba sa neman magani to wannan lafazin layar kuna lafazin layar kuna jama'a sai ka sashi a cycle shine mahallun niza shin ya tabbata annabi na yin ruqya eh ya tabbata to sai ibul qayyim yace to lafazin sahihu muslim ne fa da ya zo ya ce daga cikin siffofin 'yan aljannar dubu saba'in ba sa yin magani kuma ba sa neman magani ta ce to wannan lafazin bai inganta ba me yasa saboda annabi ruku ya aikace ta ƙauluhu fa ƙauluhu fil hadisi cewa da yi layar ƙuna galatsun minar rawu ya ce kuskure ne daga wani mai riwaya samitu shekhal islam ibn taimiyya ya ƙulu zalika na ji malaminmu babban malamin musulunci ibnu taimiya alharrani shekul islam allah ya gafata mishi shi na jena wannan fatawa ibnu taimiya ya faɗi wannan maganganu a wurare daban da ma a littafin shi daga cikin wuraren akwai cikin littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila da littafin majmu'ul fatawa mujallad na ɗaya. da littafin iktida'us siratul mustaqim can karshe can kusa da karshen shi duk ya faɗi wannan magana ya yi dandana a kanta ya yarfar da wannan hadisi riwaya da ke cikin sayin muslim to wannan abu ne nasu na malamai ko Allah ya gafarta musu za mu ji daga yan uwansu malamai insha Allah qala ibn taymiya yake cewa wa innamal hadithu yadda hadisin yake lafiyayyen shi humul ladina la yastarquna sune wanda ba sa zuwa su ce wani ya musu magani qultu ni ibnu qayyim al-jawziya sai na ce wa zalika li anna haula idkhalul jannata abinda yasa aka faɗi wannan shine saboda waɗannan dubu saba'in za su shiga aljanna da ghairi hisabin babu sakamo babu ainihin hisabi li kamali tauhidihim saboda tsaba rage tauhidin su ne wa li hadha nafa anhum al shi yasa aka kore musu neman magani wa huwa su'alun nasi an yarquhum shine al-istirqa tambayan wani ya baka magani ولهذا قال dan haka ya fada cikin hadisin yake cewa wa ala rabbihim yatawakkaluna su kawai suna dogara ne akan ubangijinsu falikamali tawakkulihim dan tsananin tawakkulinsu da cikar tawakkulinsu ala rabbihim akan Allah ubangijinsu wa sukunihim ilaihi da natsuwar zuciyarsu zuwa ga Allah wa siqatihim bihi da amincin da suke da shi ga Allah wa ridahum anhu da yadda suke da Allah wa inzalu hawaijihim bihi da kuma saukar da bukatunsu zuwa ga Allah la yas'aluna nasu shay'an ba sa roƙon mutane komai la ruqyatan wala ghayraha ba sa neman magani ba sa neman wani abu ina sahabun nan da ko bulala shi ta fadi akan akan dabba ko baya roƙon wani ya miƙo mai sai ya sauka ya dauko kayan shi in kaya ne mai nauyi bai cewa don Allah ta yana dauka saboda tsabar tawakkali sai dai ya rage ko ya dauka da kanshi baya roƙon kowa komai ko da ya ce don Allah karfe nawa agogonka ko mun gane in dai wani abu da zai roƙi dan adam to baya roƙa wannan shine gaji tawakkul kenan ko sai Allah ya ba su aljanna ba tare da ainihin sun sha gwagwarmayar hisabi ba Allah ka samu a ciki sai ya ce wala ya hasu lahum tsiyaratun kuma ba sa yin ainihin wato camfi tasudduhum amma yaqsidunahu canfi da zai katange su daga aikata abin da suka yi niyya dan sun fito daga gida sai ga kuturu ya fara gaishe su ba za su fasa ba dan yayi kaza ko kaza ya faru daga gaskiya abin da ake canfawa ba za su daina ba yace fa inna tiyarata dan shi canfi tanqusu tauhida wa tud'ifuhu canfi na kankare ya lalata ya nakasa tauhidi kuma ya mishi rauni qala ibnu taymiya yace warraqi mutasaddiqun wanda zai yi maka magani gaskiya ne an gazgata shi ne ka da shi ne muhsinun kuma mai kyautatawa ne wanda zai ba wani magani to yana da gaskiya ne kuma mai kyautatawa ne wal mustarqi sa'ilun amma wanda zai nemi wani ya mushi magani to yana roƙon wani abu ne da aka cewa da akai la ƙuna to falala ce ba sa roƙon kowa komai amma aka ce la yarquna ba sa yi wa wani to yi wa wani kuma aikin alkhairi kaman ka ba wani sadaka ne kaga aiki ne na falala amma karɓa fa ko ka nemi sadaka to kaskanci ne ko ina fata mun gane to haka yi wa wani magani aikin alkhairi ne da aikin ihsani amma cewa wani ya maka magani to wannan kuma ka gaza kaiwa matakin karke ne ga tawakkuli shi sa ka ce a baka magani mun gane magana ibn taymiya wan nabi sallallahu alaihi wasallama raqa yace annabi yayi ruqya walam yastarqi amma bai nemo ne mishi magani ba wa qala kuma annabi ya ce man istata aminkum an yanfa akahu falyaf'al daga cikin ku wanda duk zai iya yin wani abu dan ya amfana da dan uwan shi musulmi to ya aikata wannan abu hadisi ne a cikin sahih muslim to idan wannan ainihin wato a gaba bari mu gama karanta ta tukunna dan akwai maganganu akai ina fata mun gane wannan zamu ji maganganu akalla daga a akalla guda uku daga sharhin sahihul bukhari fathul bari dan mu ji ma asalin lafazin hadisin da yake ta ishara din akai galibi hadisin din mun san shi ko amma dai mu ji shi daga matanin shi zamu sake karantawa daga sharhin sahih muslim al mufhim na al imamu abul abbas al qurtubi da kuma littafin silsilar da'ifa ta mala albani insha Allah amma ina ganin wannan wata kila sai ya kai mu ga darasi na gaba amma dai bari mu samu asalin karshen gabab mu ji inda ibn al-qayyim ya kwana dangane da wannan magana ta shi sai yace fa in qila fa ma tasna'una bil hadith alladhi fi sahihayn an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kana idha awa ila firashihi jama'a kaffayhi thumma nafaha fihima in aka ce da ku ya kai ibn al-qayyim ya za ka yi da hadisan da ke cikin bukhari waɗanda suka zo cikin bukhari da muslim daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya kasance idan ya zo kwanciya a makwancinsa yakan haɗa hannayensa fa qara'a sai ya karanta qul huwallahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nasi in ya gama karanta waɗannan surori wa yamsahu bihima sai ya shafa jikin jikinsa mastata min jasadihi iya inda ya ainihin samu hali wa yabda'u bihima ala ra'sihi yakan fara daga kan kansa wa wajihi da fuskarsa ma aqbala min jasadihi da kuma gaban jikinsa yaf'alu zalika thalatha marratin yana yin haka sau uku qalat aisha aisha take cewa falam mashtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah ya zazzabi kana ya amurni an af'ala zalika bi sai ya ce da ni to ni ne mushi sai wani ya kawo hujja ce to ai ga manzon Allah ya sa aisha ta mashi ruqya wannan ba istirqai bane fal jawabu anna hadha alhaditha qad ruwiya bi thalathati wannan hadisi an ruwaito shi da lafuzza guda uku ahaduha hadha wannan shine ɗaya daga cikin su wasani lafazi na biyu annahu kana yanfufu ala nafsihi cewa yana yi wa kanshi wannan ainihin ruqya wasalisu na uku qalat tace kuntu anfusu alaihi bihinna ni nake yi mushi wa amsahu biyadi ah, biyadi nafsihi wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha amma sai na shafa da hannunsa zan tofa mishi ne a cikin hannun shi sai a shafa da hannunsa saboda albarka hannun wa fi lafzin rabi'in kana idza ya yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwadhati wa yanfusu idan ba shi da lafiya yana zazzaɓi yana karanta wa kanshi mu'awwazat sai ya ainihin yi tofi wa hadhihi al alfazu yufassiru ba'daha ba'dan waɗannan lafuzza suna fassara junansu in malam. wa kana sallallahu alaihi wa ala sallama yanfufu an nafsihi manzon Allah ya kasance yana wa kanshi ainihin tofi wa da'afuhu wa waj'uhu yamna'uhu min imrari yadihi ala jasadi kulli raunin da ya samu da zafin ciwo sai ya hana shi jujjuya da shashafa hannun a dukkan jikin shi fa kana ya amuru Aisha an tumirra yadahu ala jasadihi ba'ada nafsihi huwa sai ya sa Aisha ta dinga jujjuya mishi hannun tana shafa mishi hannayen shi a jikin jikin shi dan ya ainihin wato kasayi walaysa zalika min al-istirqa fi shay'in wannan ai bayani mutum mai addu'a bane wa hiya lam taqul kuma bata faɗa a cikin nata ba da labarin ta ce kana ya amurni an urqiyahu ya umarce ni da na mushi ruqya ba wa inna ma zakaratil masha biyadihi ta ambaci cewa yayi shafa ta yi mai shafa da hannunsa ba'adan nafasi ala jasadihi bayan ainihin yayi tofi a jikin jikinsa thumma qalat ce kana ya amurni an af'ala zalika bihi yana umurta na ne mishi wannan aikin wani aiki ai an amsaha jasadahu biyadihi na goga mishi hannunsa a jikin jikinsa kama kana huwa yaf'alu kama yadda dama shi din ma abin da yake yi kenan da jama'a kun ji inda ibn al-qayyim ya dauko wannan bahasi to wannan bahasi jama'a akwai maganganu akan shi gaskiya saboda Allah amma kuma lokaci ba zai bayu a yi sai yanzu ba da haka in muka kwana anan insha Allah idan Allah ya kai mu asabar mai zuwa ta bayan sallah ta farko kenan dan daga wannan yau din nan to mun rufe wannan karatun wanda muke yin shi kusan kullun ko kwanaki hudu ko biyar a jere cikin azumi ba za mu sake yin katun zadul ma'ad ba in Allah ya so sai bayan sallah idan aka yi sallah talata ko laraba to alhamis juma'a asabar karfe hudu rabi kamar yadda muka saba in Allah ya sa muna cikin halin lafiya da zaman gida za mu zo mu yi insha Allah a lokacin za mu zo mu tattauna waɗannan masail daga waɗannan littafai bari na ambace su saboda wanda yake da littafin sai ya je ya sanya alama fathul bari jama'a wannan da ke hannuna juz'i na goma sha ɗaya ne na bugun daru alhadif na ƙasar alƙahira mujalladi na goma sha ɗaya za ka je ka bude shi ka nemi kitabul arriqaq a cikin babul yadkhulul jannata saba'una alfan bighairi hisab shine inda bukhari yayi hadisin babi za zamu karanta shi lamba hadisi na 6541 sai littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitabi muslim sharhin talhisin muslim wanda abul abbas al-qurtubi shine yayi talhisin. kuma shi ya sharhin abin shi wani babban malami ne mutumin kasar andalus malamin abu abdullahi al-qurtubi ne mai tafsiri wannan malamin shi ne ya karantar da shi yayi yi ƙaura ya ba kasar ya kuma kasar ainihin iskandariya can ya rasu a shekara ta 656 kamar shekara 700 81 ko da 80 ko eh wannan babban malami ne to littafin gashi bugun daru ibn kathirin wannan mujalladi na farko ne idan kana da ainihin shi ka je ka bude shafi na 462 inda yace babul yadkhulu jannata min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallama 70 alfan bighairi hisab wannan bugun an yi shi a shekara ta 1996 ne shine bugu na farko da daru ibn kathirin da suka yi hadin kai su da darul kalimat tayyib a kasar dimashq sham da Beirut suka ainihin buga shi sai kuma littafin silsilar hadisi sahiha da'ifa na albani wannan mujalladi na takwas kenan wanda ke da hadisai daga lamba ta dubu biyar zuwa lamba ta ainihin wato dubu hudu za mu karanta insha Allah inda albani ta kharijin hadisin a lamba ta dubu da gashi saba'una alfan min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisab to waɗannan zamu bar su a matsayin bashi insha Allah wanda za su yi mana matashiya akan waɗannan maganganun da Ibn al-Qayyim ya faɗa da ya buge hadisin Muslim kawai kai tsaye haka ne ko ba haka bane me ma ma'ana hadisin me ake nufi da tawakkali da rashin neman magani duk zamu ji daga waɗannan malamai na sunna in Allah ya so a karatu na gaba za mu saurara anan muna addu'a Allah Ubangiji ya gafarta ma magabatanmu daga cikin malamai da iyaye da sauran yan uwa da waɗanda suka rigaye mu a cikin musulmai ya Allah ka karba mana ayyukan da muka yi na ainihin alkhairi da ayyukan ibadan da muka yi a wannan wata na Ramadan kurakurai da suka faru gare mu ya Allah ka gafarta mana Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu cikin salama da aminci a wannan ƙasa tamu Allah ka gyara mana al'amuran rayuwarmu da addininmu ya Allah ka jikan mala albani da kafa wannan makaranta Allah ka cika mishi ladan shi Allah ka sa ya huta Allah ka rahamshe shi Allah ka karbi ainihin ayyukansa Allah ka bashi darajar shahidi shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri Allah ka samu mu mun tashi mutuwa mu cika da imani Allah ka sanya albarka a cikin zurriyar mu da bayan mu Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga fitintunin rayuwa da fitintunin kabari da fitintunin tsayuwar kiyama Allah ka sa mu tashi cikin inuwar ainihin al'arshinka ka mana gafara daga zanubanmu Allah ka ɗauka darajar mu a cikin mutanen kwarai. subhanaka allahumma wa bihamdika hamdika ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi